inna lillahi ta furta hakan tana waige-waige ko kaɗan babu alamarsa a wajen take ta ji hankalinta ya tashi nan ta ajiye kayan ta fara dudduba kusa da inda take nan dai amsar ɗaya ce baya wajen ta daɗe sosai tana zagaye wajen bata gansa ba haka dai zuciyar ta babu daɗi ta koma gida to ko da ta koma gida ma hankalinta kasa kwanciya yayi har zuwa yanzu da suka zo dandali hankalinta na kansa girgiza ta shema utai a karo na biyu ta ce wai tunanin me kike nayi magana baki bani amsa ba kin fada tunani kuma ciza kasar lips ɗinta ta tayi a hankali tana girgiza kanta ta ce ba komai kyale ta yi kawai ta ajiye tiran goranta a ta tana kallon yadda 'yan matan kauyen suke girgiza kugu a gaban mai yin kiɗan kalangu maza maza na musu kari ana shewa ita ma bilkis ajiwa tayi tana kallon wasan da a kowanne dare sai mai kiɗan kalangu ya zo ya yi abinsa yana shan ciniki kowa na nishaɗi ba arabi ba boko wani lokacin kuma wasu wani lokacin kuma masu garaya ne kawai ke abinsu har da masu hawan bori ana yi a wannan kauyen. wasa dai kala-kala ba su san me ke faruwa ma a sauran sassan duniya ba kawai rayuwarsu suke yi a haka ji ta yi kamar ana kallonta don haka ta juya gefenta a hankali da niyyar makawa mai yin kallon harara don haka samarin kauyen ke yi mata sai kuma karab suka haɗa ido da shi yana daga can gefe ta cikin daji a bayan wata karamar bishiya yana kallonta direct ko kyaftawa babu karab suka haɗa ido da shi da sauri ta miƙe tana sauki ajiyar zuciya haka kurum ta ji daɗin ganinsa shima'u ta kalli gefen ta ce ina kuma zaki bilkis ta ce don allah kular min da kayana yanzu zan dawo wasan da ake ya sha mata kai shi yasa kawai ta gida mata kai tana ƙara juyawa ta ce sai kin dawo har Bilkis ta tafi sai kuma ta dawo tana ɗiban kankana da sauran furut ɗin a tana kullewa ga mamakinta tana ɗagowa kuma sai ta ga baya wajen Arazani ta fara waige-waige tana ɗan tafiya a hankali kamar da kamar da wasa babu shi babu alamarsa hasbunallahu wa ni'mal wakil kadai ko dai ga motai ko dai ga monai ni Bilkis ta furta hakan tana dafe kirji tsoro na shigar shigarta a hankali har yanzu bata daddara ba kawai ta sa kai cikin dajin tana neman sa da wata yar karamar fitilarta tana haskawa kusan cin karo ta yi da abu a razane ta bude baki za ta yi kara sai ta ji lallausin hannunsa a bakin nata yana rufe mata shi bude ido ta yi da sauri tana kokarin kwace kanta haɗi da jero sakin ajiyar zuciya ta ce wai kai ina kake tafiya ne ka yi taɓacewa sai ka ce wani aljani ko tsuntsu gani ta yayi murmushi yana riko hannunta alamar su tafi kamar wata sokuwa aka tabi shi cikin dajin a haka suka dan yi tafiya kaɗan sannan ya mata alamar ta zauna kan wani ice da suka isa wajen zama ta yi shi ma ya zauna waye kai abin da ya fito daga bakin ta kenan bayan ta zauna a daidai lokacin da shi ma ke furta abin da take faɗa kenan suka yi hakan a tare zaro ido ta yi tana haɗe fuska ta ce ni namiji ce da zaka ce waye ne sai dai ka ce wace ce ni ko wani mamakin ne ya sake kama ta a daidai lokacin da ta ji shi ma ya maimaita exactly abin da ta ce babu karawa bare ragewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bilkis ta furta hakan a rode tana kallon yadda bila haki da gaskiya kwaikwayon abin da take da ta ce yake yi ba tare da ya san kalaman da zai furta da kansa ba sai ka ce sabon jaririn da aka haifo duniya ya fara koyon magana yanzu ganin yadda ya ga hankalinta ya tashi sosai ya sa shi kamo hannunta a tsanake yana girgiza kai ya ce i don't know who i am bilkis ta ware ido da mamaki ta ce kamar na ji kana yaren nasara ɗan ya matsa fuska ya ce me yaren nasara bilkis ta yi shiru tana tunanin yadda wani malamin firamare ɗin ke koyar da su yakan ɗan yi musu turanci daga baya da ya ga ba sa fahimta sai kawai karatun ya koma da hausa zalla ko fillanci duk da ba wani karatun a zo a gani ake yi a makarantar ba ta ce ingilishi gani ta yayi murmushi kaɗan yana kawar da kai ya ce ban san meye wannan ba bilkis ta ce to yanzu kai daga ina ka zo fuskarsa a ɗan haɗe ya ce na ce miki ban san waye ni ba oh bilkis ta furta tana hangame baki ta ce ikon allah yanzu baka san kai baka san waye kai ba amma to taya ka zo nan ko dai fatakai ne suka yi maka bashi. ko kuma daga yankin larabawa ka bullo shine kai batan hanya ba mamaki ma kila fadowa kai ta jirgin sama da yake ɗiban larabawa enough enough please ta ji ya furta hakan da ɗan tsawa yana toshe kunnuwansa fuskarsa a haɗe ce kina min tambaya babu kwama bare full stop ta ya kike tsammanin ni zan iya baki wannan amsar i hate nonsense ya furta hakan yana juyowa gare ta sai kuma ya gabata wajen miƙewa waye da sauri don har ta fara tafiya wait please wait ya furta hakan da sauri yana kamo hannunta kwace hannun ta tana kokarin ci gaba da tafiya ya sake riko hannun da kyau yana jawo ta baya kaɗan ya rage ta fada jikinsa ta gyara da sauri tana juyawa haɗi da ballo masa harara kama baki yayi da mamaki yace me nayi kuma Bilkis ta ce tambaya kake me kai bayan duk irin tsawar da ka da sannan har da wani na ishe ka da tambaya to sai ka yi ta yawo a dajin kai kaɗai tunda baka son taimako dafe goshi yayi ce okay sorry ya furta hakan da kyar haɗi da cije lips ɗinsa na kasa yana jin kamar bakon abu ne a gare shi furta kalmar hakuri hararsa ta yi ta ce sauran gidanku tana gama faɗin haka ta juya har da har da hannayenta a kirji haɗe hannayensa yayi a kirji yana binta da kallo ba tare da yi kokarin dakatar da ita ba saboda 'yan mulkin sun motsa Ezra ta taso shi yasa shi ma ya juya baya yana tafiya ba tare da ya san inda zai je ba Rinta ido ta yi tana cije lips a daidai lokacin da ta tsaya kikan ba tare da ta ci gaba da tafiyar da take ba tana ji a ranta ya kamata ta saurare shi ta kuma yi masa kyakkyawar fahimta da wannan tunanin ta juyo don komawa wajensa can ta hango shi ya duka a ƙasa yana taɓa kafarsa da sauri ta isa wajen shi tana kallon kafar da yake taɓawa a hankali haska fitilar wajen ta yi tana karewa wajen kallo har lokacin bai dago ba kansa a duke yana taɓa kafar a hankali ta tsugunna a gabansa nan ta ga ashe kaya ya taka yana cirewa ya salam ta furta hakan a fili tana kai hannun hannunta kan kafar da ta ga ya janye da sauri dagowa ta yi da mamaki sai ta ga fuskarsa a haɗe yana shirin barin wajen Bilkis ta yi kokarin roƙo shi amma ya zame yana ci gaba da tafiya normal tamkar ba kaya ce a kafar ba. Bin shi da kallo ta yi ranta na sosuwa da irin wannan kyaluwar da ya nuna mata. Daga ɗan zaman da ta yi da shi, ta fahimci yana da ji da kansa jifa-jifa sai ya rinka wani cizewa tamkar wani ba sarake Tsaki ta ja kawai ta sake juyowa ba tare da ta kara waigowar ba, ta yi hanyar dandalinsu. ana kan yin wasa har yanzu Bilkis ta isa wajen zuciyar ta babu daɗi Shima'u da ta gaji da neman Bilkis ta hango ta tsaye jikin wani dutse ta harɗe hannu nesa da su kaɗan isa wajenta ta yi da mugun mamaki take binta da kallo ta ce ta ma kina nan wajen nake ta neman ki ban ganki ba Bilkis ta yi mata shiru bata amsa ba Shima'u ta girgiza ta tana sake faɗin da ke nake magana fa dan karamin tsaki Bilkis ta yi kafin ta ce bana jin daɗin jikina ne yau ai ko baki faɗa ba naga alamar haka Bilkis kuma na san duk akan zancen lawali ne to don Allah ki daina damuwa insha Allah lawali sai dai hange daga nesa amma ba zai taba zama mijinki ba kin ji dan numfashi Bilkis ta ja damuwar ta kan har da ta na wallata har da na lawali dayar damuwan kuwa ta rasa dalilin da yasa take damuwa akan mutumin da bata san shi ba bare asalinsa mu je mu tafi yadda zaki samu ki kwanta da wuri kin ji shi ma wata furta hakan tana daukar turansu ta miƙo wa Bilkis kuɗin hannunta ta ce gashi an yi ciniki yau saura kaɗan. Godiya Bilkis ta yi mata sannan suka fara takawa Shema'u na bata baki A kan lamarin Lawali a haka suka isa gidan Bilkis dai sai dai ta ce e ko a'a domin rabin tunaninta yana ga bakon gari. Allah sarki wannan kenan washe garin ranar da sassafe Bilkis ta tashi tana share gidan nasu haɗi da yin wanka da wuri. Inna Habi da ke gaban wuta tana girki ta kira Bilkis da ta fito wanka yanzu. Na'am, Bilkis ta amsa kiran tana juyawa inda Inna take. Inna Habi ta ce, "Ina zaki ne da sassafe nan naga duk kin yi ayyukan ki da wuri." Bilkis ta dan yi murmushi ta ce, "Yau gidan yaya Atika zan kai ziyara gabashi." Inna Habi ta ce, "Haba, ko da na je naga duk kin shirya da wuri, amma bayan wannan me ya hana ki bacci jiya?" Kwalo ido ta yi da mamaki tana tana daren daren ta na jiya. Gabaki ɗaya rabi da rabi ta yi bacci jiyan nan. Bakon gari ya tsaya mata a rai matuka. tausayinsa ne ke kara roruwa a ranta musamman ma idan ta tuna cewar ya faɗa mata wai bai san waye shi ba bai san daga ina ya fito ba idan ban da kaddara zabgegen saurayi kamar wannan a ce bai san kansa ba ta dade tana tafka da warwara a daren nan da kyar da silin goshi bacci barawo yayi awon gaba da ita sai dai asubar fari ta farka da tunaninsa ba shiri ta miƙe tana tunanin mafitar da ya dace bilkis Inna bi ta girgiza ta ganin ta yi shiru bata bata amsa ba sai ma tunani da ta fada Bilkis ta saki marmashin yake ta ce ba komai girgiza kai kawai Inna bi ta yi tana tunanin ba komai ke damun Bilkis ba sama da zancen mahaifinta da zancen mahaifinta da Lawali miƙewa ta yi ta wuce daki tana fatan a ce ta fice daga gidan ba tare da ta ci karo da kowa na gidan nasu ba cikin mintuna kalilan sai gashi ta shirya tsafsan sannan ta kara wasu furut ɗin a ledar da ta kai masa jiya wacce yake kulawa bare ya ce Innabi ta yi sallama bayan ta karɓi sakon da za ta kai wa yaya Atika. Fitowa ta yi a gurguje, tana sauri, bata daina wannan saurin ba kuwa. Sai da ta ga ta yi nesa da gidansu sosai kafin ta saki hanyar da take kyautata zaton a can za ta same shi. Bilkis, ke Bilkis, Malam Musa ya faɗo gidan yana rafka mata kira jin kaɗan bayan ficewar Bilkis ɗin. Innabi da ke tsakar gidan ta ce, Lafiya Malam? Malam Musa ya ce ina wannan yarinyar take? inna bata ce bata nan ban gane ba cewar malam Musa yana hararar inna Habi inna bata ce na aike ta gidan Atika wani dogon tsaki malam Musa ya ja tamkar bakinsa zai fice ya juya fuhu yana barin gidan ya zuwa waje yana tsaye a bakin kofar gidan ya iso gare shi Baffa, har an samo ta lawal ya furta hakan yana gyara tsayuwa malam Musa ya ce uwar yarinyar ta aike ta zuwa wajen yayarta sai dai ko an jima sai ka zo sai ka zo ku gana lawal ya ce kash gaskiya na so a ce mun haɗu yanzu amma babu damuwa in dai akan Bilkis ne ina iya hakuri Malam Musa ya ce madalla ya muka yi da magabatan naka jiya dan na ce kwana uku ma ya wadatar a daura aure murmushi lawali ya ce gaskiya babba kana birge ni sai dai akwai abu ɗaya. Malam Musa ya ce me kenan lawali ya ce na canja tsarin zuwa nan da wata ɗaya domin ina son duk inda mabiya na suke lungu da sako ramuka da kwazazzabo mutane da aljanu kwari da tumakai kyankyaso da macizai zakuna da aladu duk su san da bikin sarkin dawa lawali lawali uban dawa wanda ya gagari mutane tsoho da tsohuwa yaro da yarinya kai ta aljanu ma shayina suke dan haka haka nake son na shirya gagarumin bikin da tunda ake ba a taɓa yin biki irinsa a yankin ƙauyen nan ba Zuba ce ta gama jike jikin malam Musa tsoro na kare shigarsa cikin ransa na Allah wadai da wannan haduwar talawali da Bilkis a fili kuwa yace wannan shine asalin kalar uban dawa hakan zai sa kowa ya kara fahimtar jarumtar lawali muna maraba da duk bataliyar da ka kwaso mana hatta tsuntsaye da ke shawagi ma ana gayyatar su lawali yace shi yasa nake yinka babba domin tana da matukar fahimta sosai murmushi ya cikin ransa kuwa takaici na sake kama shi a haka lawal ya yi masa sallama ya tafi yana tangaɗe Allah sarki wannan kenan masarautar Manaras kallon kallo ne ya afko a kan hanyar mama sarauniya tare da amaryar sarki Hajiya Mairo kowace bayanta na take mata baya kai tsaye kowa ya wuce bayan an gama musayar kallo kafin nan Hajiya Mairo ta wuce sashin Gimbiya Falmata kai tsaye Dan dakatawa mama sarauniya dai tana juyawa a hankali ta kalli bayanta, sai kuma kawai ta juyo gaba, tana mai ci gaba da tafiya ba tare da ta yi yunkurin komai ba. Tana dan kishin gide akan lallausar kilisarta, aka sake aiko baiwa a karo na biyu. Hajiya Mairo na neman izinin shiga wajen Gimbiya Falmata. Kamar ba za ta amince ba, sai dai ta amsa da kyar tana gyada kai kam, tamkar dole. Ita kadai ta shigo falon nata sauran bayin suna waje. Alama Gimbiya Falmata ta yi wa sauran bayin nata da ke mata hidima a wajen su ma suka fice zama hajiya mai rutayi tana karewa yanayin falon kallo duk an canza masa tsari ba kamar yadda ta bar shi ba las zuwan da ta yi kafin ta dire kallonta kan gimbiya falmata da ta ɗaure fuska sosai babu alamar fuska a tattare da ita dan numfasawa hajiya mai rutayi tana gyara alƙibar ta ce, sai kuma muka ji mummunan labari dan lele ya bace wani irin kallo gimbiya ta watsa mata tana jin zafi a ranta musamman ma daga yanayin da ta yi mata tambayar ya ba ta haushi akan matan sarki Abdullahi babu wacce suka fi gogawa da ita sama da Hajiya Mairo ba don komai ba sai don sa mata ido sosai da take akan yaranta especially ma Yarima Yasir duk ya biya tsole mata ido karara take nuna hasadarta a fili shi yasa ko yanzu ma a ranta tana suspecting din da sa hannun Hajiya Mairo a ɓacewar Yarima Yasir. Oh, baba ni na karzo man ba, gimbiyar sarki. Cewar Hajiya Mairo da ta sake gyara zamanta, tana mai ci gaba da faɗin. Har gobe dai ba zan daina faɗar gaskiya ba, kuma har gaban abadan sai dai ki ci gaba da jin haushi na akan faɗar gaskiya. Ke da mai martaba. Daga mata hannu Falmata ta yi a fusace, ta ce fice min daga nan. Ta yi mata nuni da kofa, murmushi Hajiya Mairo ta yi ta ce, ko baki faɗa ba ai zan tafi, amma ki bari na ida maganar da nake sanyi. na ce ki fice ko cewar gimbiya falmata da ta yi maganar da tsawa ɓacin rai karara na sake bayyana akan fuskarta juya idanuwa hajiya mai rotai ta ce ai shi kenan, bari na tashi kafin ki huce haushi a kaina mikewa ta yi yayin da gimbiya falmata ke aika mata da muguwar harara tamkar idan ta zai fice a hanya suka ci karo da suhaima za ta shigo oh suhaima kin dawo hajiya mai rota furta hakan tana marmashi kallon rashin kunya ta yi mata tana ɗauke kai ta karasa shigowa ciki ta bi baki hajiya mai rutai tana barin sashin nasu ga baki daya ummi matar nan ummi mai matar nan take yi anan sai ta furta aranta a bace duk kuwa ummi ta yi mata tana kokarin ta kanta ta ce ba na son rashin kunya ki dinga respecting dinta tura baki sai mata yi ta ce ummi ya kamata ki dakatar da ita da zuwa sashin nan naki ga baki daya to mun ba komai take karawa mutane ba da wuce ciwon kai Shiru Gimbiya Falmata ta yi tana kara jin takaicin Hajiya mai ru'aranta, Kuma ni ina suspecting da sa hannunta a bacewar yayana. Suhaima ta furta hakan bakin ta na rawa. Ita kanta Ummi kukan ne ya so kwace mata. Ta daure da kyar ta ce, I am suspecting too. A can ko ɗaya ɓangaren kallon jakadiya ta yi a tsanake tana duban kwaf ɗin hannunta a tsakiyar falon mai martaba. Washe baki jakadiya ta yi cike da girmamawa ta ce a'a, ashe amarya ce da kanta. to ki jira ai ya samu bacci yanzu na bashi magani magani kuma hajiya mai ta furta hakan tana sake kallon kwaf din hannun nata tace maganin me jakadiya tace ce eh to maganin tari ne na gargajiya tsoke fuska sosai hajiya mai ta yi ce ban gane ba ina likitan sa yake ɗazun nan ya tafi yace ce a rinka bashi tarin zai tsaya kallanta ta yi na wasu mintuna sai kuma ta tabe baki kawai ba tare da ta sake magana ba kawai ta wuce ciki ba tare da ta jira an yi wata an yi mata iso ba yana zaune ya dafa kirji da mamaki ta kalle shi shi da aka ce yana bacci zama ta yi kusa da shi ya dago kansa a hankali yana kallanta hajiya mai ta ce Allah ya baka yawan rai lafiya Allah ya baka rawan lai Allah ya baka yawan rai da lafiya nisan kwana mai martaba sarkin Manaras da fatan kana lafiya girgiza kai mai martaba yayi yana limshe ido a hankali hajiya mairo ta ce madalla yanzu ina aka tsaya da binciken inda yarima yasir yake da mamaki ya kalle ta sai ga tayi murmushi ta ce rashin tausayin nawa bai kai har haka ba mai martaba yanzu dai su suwaye akan binciken nasa aisha ya bata amsa a takaice gwalo ido tai da sauri tana dafi kirji ta ce what to to to to to bazan ce komai ba mm, -mm. baki yadda da ita ba ke kuma komai. gidan sarauta ba a cewa komai kuma wuce can ko ɗayan ɓangaren wato kauyen jirago duk iya duban da za ta yi ta yi shi amma har yanzu bata gano inda wannan bakon yake ba har ta cire tsammani ta juya za ta tafi sai kuma ta ji taku a bayanta juyowa ta yi da sauri tana kare masa kallo shine dai rungume da hannu a kirjinsa jikinsa duk a jike waro ido tai tana isa wajen shi da sauri ta ce wanka kai ta yi magana tana nuna masa jikinsa da ya jike murmushi ya yi mata yana gyada kai bilkis ta kamo hannunsa suka koma kasan bishiya ta ce allah sarki ina ta neman ka wallahi ta ida maganar suna zama shi ma zama ya yi kamar yadda ya ga ta yi ta ɗauko ledar gefenta tana ajiyewa a tsakiyarsu ta ce don allah ka yi ni ban san abin da za ka ci ba Ka ji ga wannan ka sha ta buɗe masa ledar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 sai dai mai lokacin da ta isa wajen bata gansa ba bare mai kama da shi inna lillahi ta furta hakan tana waige waige ko kadan babu alamar sa a wajen take ta ji hankalinta ya tashi